kafin mu tashi mun samu labarin abin da ya sami mu na rasuwan malami daga cikin maluma na suna babban malaminmu sheikh abubakar gero argungu malami ne wanda yake ya yi da'awa shekaru da dama mu muna ƙanana tun 92-93 aka fara zuwa da kasesin wa'azi na su malam abubakar gero da su sheikh ibrahim bawa mai shinkafa da wasu maluman najeriya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ya yi da'awa ya rayu cikin da'awan kuma ya mutu a cikin da'awa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an yi da ikhlasi kuma an yi katare malam mun samu labari shekaran jama'a ya yi karatu tsakanin magab da ya yi tafsiri aka waye gari jiya ba a yi sallan magab da shi ba Allah ya karɓi ran shi yanzu aka muna magana gawan shi na kwance ba a bisa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ji kan shi sanan sauran malumanmu da suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kwanaki akwai malamin da kuma su Sheikh Sa'id Yahya da shi ma koma ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah Allah ya ji shi Allah ya rahamce shi sannan sauran maluman mu duka muna musu addu'a wanda su koma ga Allah Allah ya ƙara jin kai da rahama a gare su wanda kuma ke raye Allah ya ƙara ƙarfi da lafiya da nisan kwana kuma azurta ikhlasi a wurin da'awa kuma ya sa gaba ɗaya da mu da su mu je mu haɗe a cikin gida na aljanna Allah ya sa ya haka abinda muka faɗi wanda yake ya da Allah ba mu ladan shi kuskure ku tuntumi harshe mu roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afwa ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh